A ɓangaren cinikayyar 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya kuwa, ranar Juma'an nan ne ake sa ran tsohon ɗan wasan Sweden wanda ya bayyana ajiyewa ƙasarsa taka leda zalatar Ibrahimovic zai rattaba hannu a ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Manchester United na tsawon shekara ɗaya. zalatar Ibrahimovic zai karɓi gara basan fan miliyan hudu daga tsohuwar ƙungiyarsa ta PSG. Shi kuwa mai horar da 'yan wasan yan wasan Arsenal, Arsenal Wenger, za su tattauna da wakilin ɗan wasan Leon mai suna Alexander Lacazette ɗan shekara ashirin da biyar domin yiwuwar dawowarsa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal a kan kuɗi fan miliyan arba'in da biyar. shi kuma ɗan wasar ƙasar Brazil mai suna Neymar ɗan shekara 24 ya shirya tsaf don sake rattaba hannu wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da ke ƙasar Spain a kan kuɗi fan miliyan 186. Ƙarshen labarin kenan, huta lafiya.